لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين نعم to mun kwana jiya daman inda Allah maɗaukacin sarki ike mana ainihi waton ishara da kiran al'ummar muminai zuwa cewa su sani hakika ainihin watan malamai na yahudawa da kuma masu ibada ainihi waton na nasara ainihi waton suna cin dukiyoyin mutane ne ba tare da ainihin waton gaskiya ba ba akan hanya ta kwarai ba cewa aini kuma su hana mutane bin tafarkin Allah su subhanahu wata'ala wannan shine muka kwana a kai wanda inda za mu dora duk abin da yake suna tafa tare ne Allah ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kuka bayar da gaskiya kuka yadda Allah shi kaɗai cancanci bauta sannan kuma kuka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan aiken Allah ne ku sani to inna kasiran minal akhbar hakika mafi yawa daga cikin al'ahbar ma'ana malamai ainihi na yahudawa war ruhuban da masu bauta na nasara da aka su yawanci yahudawa aini waton kawai daman su suna da sani ana sana ake bata amma mafi yawancin nasara su kuma ibada ce masu ilimin kadan ne in an ce kisisin ma'ana wa'yanda suke da ilimin kenan amma idan an ce ainihin ruhuban wanda kawai suke bauta ba tare da ainihin waton ilimi ba kawai dai ainihi waton suna bautar ne ainihi waton amma babu ruwansu da aini waton ilimi shine muke faɗin abinda ibn uyaina yake faɗi aini waton aini ibn uyaina yana cewa aini waton cewa man fasa da min umala min umal abin nan ina, wanda duka ya zamanto ya muka ga ya lalace cikin malamanmu masana aini watan kana fihi shabahun min al-yahud za mu ce to yana da kama da yahudawa ma'ana lalle tattare da shi akwai ya kwaikwayo wani abu na yahudawa malami ya lalace da iliminsa da komai da gangan ya zamanto yana hawa doron son zuciya to wannan sai a ɗauka yana kama da yahuda ne ice kuma man fasa da min ubadina wanda kuma suka lalace cikin ubadina masu bautar mu kawai mutum bauta ike yi ba tare da ilimi ba kana bi shabahu aini wa shabahun minan nasara shi kuma zamu ce yayi kama da nasara ma'ana aini watan wannan shine ɗabi'ar yahudawa da nasara cewar aini watan waɗannan su zama cin duki Allah ce la yakuluna amwalan nas suna cin dukiyar mutane bil da ƙarya ma'ana ba akan gaskiya ba duk abin da ake cewa a ci dukiya da ƙarya shine ba a cikin ɓarna duk dukiyar da za ka ci ta hanyar haramun ko ta hanyar ka cutar da wani aini watan duka wannan dukiya ce wanda take kace ta cikin barna ne mutukar ba hanyar daidai ka samu ba to kana cin dukiya ne bil cewa da barna ma'ana ba a hanya wacce take ta kwarai ba hanya kwarai shine idan ka ci halalinka ko kai aiki da kwakwalwarka ko kai aiki aini da dantsanka ko kai aiki da dukiyarka duka wa'annan kana iya yi idan ka ci halali aiki da kwakwalo shi ne Allah baka ilimi ka je ka yi aiki da ilimin da Allah ya baka ka sarrafa ka samu wani abu shigo aljihunka wannan halali ne Haka nan idan gangar jikinka ce kai leburanci ko kai noma ko kai wani abu a biya ka ko kuma ka siyar ka samu wani abu wannan halal ne ko idan manto aini waton ka yi aiki ainihi waton na ba da shawara ma da abin da ka fahimta in aka biya ka duka wannan aini waton halali ne amma ya zamanto kawai ba gaira babu dalili kamar irin 'yan damfara wanda za ka zauna ka sa kwakwalwarka da kwanyarka amma ka cutar da wani ma'ana aini ka karɓi dukiyarsa aini kuma ka yi amfani da ita ba daidai ba ko kuma ka je aini waton ka shiga cikin rigar mulkin wani ka yi karya da shi ka karɓi wani abu ka cutar da jama'a duka wannan aini waton haramun ne to kullum su suna ci ne kamar yadda muka faɗi jiya da barna za a ga cewa kullum aini damfara ake yi a ainihin watan ɗakunan bauta da ba na Allah ba za a ga ana yaudarar mutane a karɓi ainihin watan dukiyoyinsu sannan wai su duna an sabilillah kuma suna hana mutane su imani da Allah so da duk wanda yake samun kuɗi a hanya wacce ba ta Allah ba to ba a san abu ta Allah so da bin ta Allah rushe hanyar samun kuɗinsa ne ba zai yarda da wannan ba so daga shi sa za ga kullun aini na kasa kasan cikin aini watan alil kitab suna son su gane gaskiya amma na saman sai su firgita su ko su tsorata su ko kuma ya zamanto aini watan su dinka gaya musu karya ba sa gaya musu hakikar abin da ke cikin su cewa aini watan akwai maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sa da cewa in ya bayyana yi imani da shi to su rufe wannan ba za su nuna musu ba to shi sa sa'id bin na yake cewa duk wanda ya kama da irin wa'annan malaman ma aini watan ulama usu ma'ana aini watan mugwayen malamai mabarnata sai a ce kamar ya koyi ne da aini watan yahudawa za a cewa ko ga malaman akwai wanda ba su son a gane gaskiya kullum abin da suke so mutane su zama a cikin ainihi watan duhun kai su zama a cikin rashin basira sai idama suna wankansu suna damfararsu wani ma ya naɗa kansa shine mai azurtawa wani ya da kansa shine mai ba da mulki wani ya da kansa shine mai kare mutane daga bala'i da musiba duka aini watan wannan don su karɓi dukiyar jama'a ce da ka ce da su a ga hanyar Allah da da bai ce kar ku daga ta wannan malaman ko rabu da su in ka rabu in daga ta wannan malaman da suke abu Allah to za ka rasa mulkin ka ai shi mulki ba abu ne waton shadda ce ma'ana in dai za ka shiga wai mulki kamar za ka shiga ban ɗaki ne sai dai ka toshe hancinka sai da haka domin dole sai ka ji wari to sai da haka wai in za ka shiga kawai ka ajiye Allah gefe ka kawai ka zo ka shiga kawai duk abin da aka nuna ma na tsafi na tsatsubanci na shirka na saba wa Allah ka yi dan dai mulkin nan ya tabbata ko kuma in arziki ne domin ya tabbata ko in wata ɗaukaka ce domin ainiwa ta tabbata to sai su hallaka ka babu abin da ba Allah ke ba da shi ba la mani alima ataita wala muti lima manata duk abin da Allah ya riga ya bada ya bada babu wanda zai hana abinda kuma ya hana babu wanda zai bada don aka in ma ka hallakan ka ga biyan bukata Allah ne ya ga dama to amma sai ce da kai kakka bi hanyar Allah in ka bi hanyar Allah ba za a kai aini waton ga nasara ba to shi yasa aini waton sai mutane su zauna a bata shi yasa Allah ce wa duna an sabilillah suna toshe mutane ga barin bin hanyar ainihi waton Allah subhanahu wataala to sai Allah kuma ya ci gaba da bayani cewa tara dukiya tun da wancan abu tun da an ce ana cin dukiyoyin mutane da barna kaga tarawa ake kenan so da sai ya zargi tara dukiya ba a bisa hanya mai ka'ida ba sai Allah ce wallazina yakzunu bin nan zuna zaba wal fidda lalle wanda suke taskace zinari da azurfa kanzi shine ya zamanto aini kana tarawa kana tattarawa aini wata to wanda yake tara aini watan zinare da azurfa ma'ana yana tara su wani kan wani a bisa ba hanya ta kwarai ba sun malayan fiku na hafi sabilillah sannan ba sa ciyar da ita a hanyar Allah fa bashirkum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai raɗaɗi ainihi watan a gobe kiyama ma'ana duk wanda zai zo ya tara dukiya ya zamanto baya ainihin wato yin amfani da ita a hanyar Allah to kai masa albishir da cewar a gobe kiyama zai sha aini azaba wajen Allah wata ala. wannan wani balarabin kawai ya tambayi Abdullahi dan Umar yake cewa da Abdullahi dan Umar me zaka ce da Allah ce wallazina yakzuduna dhahaba wal fidda wanda suke taskace zinari da azurfa to mu gashi muna taskancewa sai Abdullahi dan Umar ya ce wanda duk ya taskance ta baya fitar mata da zakka to wannan ta zama musiba da bala'i a kansa mutukar baya fidda zakka baya alkhairi aini waton da ita ta zame masa aini waton musiba sai da haka don haka yanzu kuma ce bayan wannan Allah tun da ya saukar mana da zakka sai ya tsarkake ma'ana da tara dukiyar an ce barna ne to amma zakka ta zo ita ce ainihi mai tsarkake dukiya tunda Allah ce da manzala mai huz amwalihim sadaka tuzakkihim wa tudahhirhum biha ka ainihin karbi aini wato zakka sadaka daga wajensu ya zamanto aini kana tsarkake su aini tsarki na zuciya kuma kana tsarkake aini watan dukiya zaka zakka ita ce tsarki aini watan na dukiya yace to wannan kafin saukar aya ne tunda ta sauka sai Allah ya sa wannan tsarki ne wa ma ubali law kana li misl uhud zahaban aini watan arkizu wallahi ni ka ganna nan aini wato da Allah zai bani kwatankwacin dutsen uhudu na dinari wallahi zan karɓe shi kuma in taskance shi amma zan masa daka wa alamu fi wa amadu fi bi da'atillah kuma in je in yi aiki cikin bin Allah da shi zan ɗau dukiyar amma in yi aikin Allah da ita kaga kenan ba dukiya bace barna kullun shine matsalar dukiya ba ta zama barna sai dai me aka yi da dukiyar talauci baya zama abin da yake sa a gari mutum a ga mutum kamar Allah ba san sai sa talautar da shi wani talaucin zai kai shi aljanna wani dukiyar za ta kai shi aljanna kowa da inda Allah ya hore mu me ake bukata da mai dukiya ya ciyar saboda Allah ya amfani da dukiyar hanya Allah me ake so da talaka ya yi haƙuri da abin da Allah ya ɗora masa kai ya bishi da Allah kuma kar ya ɗauka Allah bai bashi ne dan ba a san sa'a wataƙil wannan ne ya fi ma alkhairi wani cikin bayin idan aka ba shi wadata sannan zai hallaka za a ga wani na zaune lafiya kullum kuna sallah da shi a masallaci yana zuwa karatu yana kaza da ya fara samun aini watan yan wadata sai ya fara janyo wajen karatu daga nan sai ya ga masallacin ma ba ko da yaushe za ci ba in an jima sai ka gan shi ainihi watan yana dare wajen dawowa gida daga nan sai ka tsince shi kuma an tafi gidan karuwai an tafi gidan giya an tafi wane ne an ba shi kayan maye da shaye-shaye da abubuwa ya lalace to kaga wannan gara ba shi da ko ya fi zaman lafiya a gare shi domin wannan yanzu dukiyar ta riga ta bata shi to da ka ainihin watan shi sa kenan ba ana zargin dukiyar bane gaba da ka zo ka taskance ta babu zakka to sai ta zame maka musiba shine Allah ce yau mai kuma alaiha ainihi na da jahannam ka kuma gaya musu ranar da za a yi zamanto cewar ainihin waton an zo an ainihin tafasa ta an narka ta an zafafa ta ma'ana ainihin waton a narka ita dukiyar tasu a cikin na wutar jahannama ainihin waton fatukuwa ba hau sai ya zamanto ainihin waton an zo an samu ainihin waton goshinsu an musu tsakiya da ita ma'ana aini ai musu sakiya da ita wa da kuma ainihin watan kuyɓukansu sai shi ma ya zamanto ana yi musu lalas da ita ana ɗana musu ita wazuhuruhu da kuma ainihin watan bayansu wayannan wuraren uku a su ne zai zama ana yi musu azaba mana ya za a zo a yi da wannan abin a da aini watan mutane za su ga silalla ne ake batarwa yanzu kuma naira ce to duka a wajen allah ba wanda zai gagara kamar yace abdullahi dan masudi ke fadi ice wallahi billahi la ilaha illa huwa ina gaya muku duk wanda ya tara dukiya baye mata zakka ce, gobe kiyama duk yawanta ice wallahi sai an sa ta a wutar jahannama ta yi ja ta zamanto ainihin watan kamar garwashi sai a ɗauko ta a dinka liƙawa a jikinsa ice kuma ba za a ɗora dirhami akan dirhami ba ko aini abin nan dinari kan dinari ma'ana ba za a ɗora naira akan naira ba ko dala akan dala ko saifa akan saifa a kowace dala daban-daban za a ware maka naira ka da 'yan naira biyar da 'yan goma da 'yan ashirin da 'yan talatin da 'yan dubu haka za a shimfiɗa su a sa jikinka ya girma ya faɗi ya zama ko'ina ana liƙa maka wannan wutar kana shan aini watan wannan azaba ma'ana da za a gwama mutum a ɗau naira dubu ɗaya a sa a wuri ɗaya ai ka ga da sauki saboda aini an haɗe masa wuri gudu amma sai a buɗe in nera nera ce sai a buɗe ta sai ta zauna a wuri dubu a jikin mutum idan miliyan ɗaya kake da ita in yan dubu dubu ce to sai an zo an ware ta ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya tukunna sannan sai a liƙa maka ice abin da kenan Allah yake nufi zai liƙa mutane aini watan a jikunansu kuma haka manzala sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ba sa dakkanta dukiyarsu to a gobe kiyama za a narka wannan dukiyar a mayar da ita farantai na wuta a dinka liƙa musu ainihi waton kafin kuma su ga bugiran su wuta ko aljanna ma'ana wannan wasu tunkan a shiga wuta a kabarin kama za ka fara wannan kuma sannan wani hadisi ya ce manzo Allah sallallahu ce wanda ya tara dukiya baya mata zakka baya ci da ita saboda Allah to ƙarshe za a mayar mata da ita kumurci ice kumurcin kuma ya zamanto aini watan mai kora-kora a kansa ma'ana aini watan miciji idan aka wayi gari ya girma ya rika to sai ga kama kora ce da shi ko kuma sai da tsananin dafi za a ga cewa duk micijin da yake da dafi sai ka ga wata kwalliya a kansa shi yasa za a ga cikin micizai akwai wanda aka fi kira kwabra kusan duk duniya ba da wannan suna ake kiransa kwabra wannan za ka ga yana da wani irin kamar ido biyu a kansa duka in ka duba ta kana karanta abubuwa na siffofin maciji za ga yana cikin macijan da in yi sara ba a tashi sai da shi kafin minti biyar aini dafinsa ya ratsa ko ina a jininka ya taskarar da shi to sai a mai da shi akara wanda zai zamanto ainihi mai kora mai sanko ninin tsofan macije mai tsohon dafi sai ya zama yana saran kakabari yana ana kanzuka ana malika ni ne taskarka ni ne dukiyarka da taskance to haka mutum zai ta musiba da wannan abin a kabari har Allah ya tada alkiyama kuma sannan ya shiga sabuwar rigima kuma da zai shiga na rashin aini watan fudda daka a ce rashin fudda daka ba abu ne wanda yake mai kyau ba aini watan ya zama mutum baya fudda daka amma in kana fudda daka kana kuma yin aikin Allah aini waton da dukiyarka gwargwadon abin da zaka yi to dukiya sai ta zame ma kwalliya kamar yadda dukiya ta zamewa sayyidina abubakar radiyallahu anhu kwalliya kamar yadda ta zame sayyidina usman kwalliya kaga karuna ta zame ma bala'i amma sayyidina usman shi kuma da ya dinka ci da dukiyar sai da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta kai ya ce daga yau babu abin da usman zai yi ya cuce shi a rayuwarsa babu ya gama Allah ya gama aini waton tsarkake shi ya tabbatar masa da aini waton dan aljanna ne kuma ba ma abin da zai cutar da shi kuma albarkacin dukiyar ne kaga shi dukiya ba laifi ba ce abin da ke laifi kawai yaya aka yi da dukiyar Shi ne haka talauci ba laifi ba ne aini waton domin ka ɗauka aini waton kaga cewar irin su a aini wata abu hurairar da sauransu da sun yi fama da talaucin da wahalar da komai amma akwai sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya Abu Hurairah to da yauci aka yake ce masa yi ba Abu Hurairah yake ce masa Abu Hurairah yace me kake yi ne nayi mafarki ina tafiya a cikin aljanna sai na jinka jin sawun takalmi a gabana in karasa sai na ga kai ne me kake yi sai ce wallahi abin da nake ni na sani kawai guda ɗaya rasulullah duk lokacin da ne alwala to bana barin ta haka sai ne mata sallah raka biyu ce to ka ci gaba da yi za ta ƙara ma daraja aljanna kaga ai shi kenan sannan kuma shi rashin aikin da rashin kuɗin kamar yace sayyidina Umar ya faɗi ice abin da yasa Abu Hurairah ya fi mu tara hadisi mu muna can kasuwa muna ta buga hannunmu ana ta doka lissafi shi ko ba shi da rumfa ba shi da gona bai da komai kullum yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana saurarar aini koyarwar manzo yana rike abin da manzon Allah ya fadi shi sa ya fi mu tara hadisin kaga nan talaucin ya taimake shi kuma ya sa shi ya cimma wani aini watan abu to da haka kenan babu abin ki a rayuwa talauci aini waton an san abu ne wanda ba a san shi amma in kai hakuri sai ya zame maka alkhairi sai dai ka nemi tsari daga talauci abu ne mai kyau Allah ma ce Allahumma inni a'udhuka min al-kufri wal faqari Allah ina neman ka da kafirci da talauci so da aka yi ma wannan kuma bai sanya manzala salama ya zama mafi wadatar al'umma ba so da shi yana ɗaukar arziki a wurinsa in dai kana da abin da zaka ci yau ka sha ka kwanta to kuma an baka lafiya ce kiro kamar an baka duniya da abin da yake cikin ta kenan dan ko an baka iya abin da zaka kenan ci da sha aini watan da zaman lafiya shine abin da ke so to Allah ce aini watan za a zo ai musu lalas aini watan aini da wannan abu bi za a yi da shi ne a yi aina jibahuhu goshi sabida me za a yi goshi a za a wa mai dukiya da ba a cewa a goshinsa za a fare mar sai da ya ga talaka wanda ya san mabukaci ne yana tunkaro zai daura fuska fuskar iga babu jin daɗi sai da aka kaga daga nan aini waton tun da fuska yake wulakanta jama'a to sai a fara yin lalas a goshinsa don babban abin da ake fara gani a fuska goshi Shi ne abin da yake fara bulluwa a fuskar mutum to tun da shi zaka ɗaure har ita waye goshin mutum ya san ka yi fushi kuma kana jin haushi talaka ya kasa ma ƙara su a tambaye ka ko ma zai tambaye ka gwiwa a sane to sai a yi ma a wannan sannan wajinubuhum da kuma kuibukansu sai shi kuma ga baki ɗaya idan ka fara magana sai ya kalli kuibinsa kawai da mutum ya kaga kana magana ya kalli wani gefen ba ma kai ke saurara ba ka san ba jin ka yake yi ba kuma akwai wulakanci to tunda da sasanni ake wulakancin shi ma sai a yi masa lalas a ɗanɗana masa hukuma ya ji sannan ci wazu horihim da bayansu kuma a yi musu lalas a baya sai shi kuma ƙarshen wulakanci kawai mutum ya tashi juya ba ma ya rabu da kai sadaki sa za a ga ko a magana sai a ce ai wana ya juya wana baya ma'ana ya rabu da shi babu ruwansa da shi kenan to shi sa sai a yi musu lalas a wannan aini watan wuraren ma'ana a sa musu wuta ya zamanto aini watan sun ji wannan ainihi watan azabar Allah subhanahu wata'ala a sakamakon abin da suke taskancewa sannan kuma ana yi musu azabar ana gaya musu cewa haza ma kanastum wannan shi ne abin da kuka taskance li'an anfusukum don kawunan ku kawai ba kwa son kowa imora watakila za ce ai ƴaƴansu da matansu da wanda suke so suna mura ai ƴaƴanka da matanka kai ne shi sa an ka fidda zakka ba za ka ba ƴaƴanka ba ba za ka ba matanka ba domin da 'ya'yanka da matanka kai ne ba wani abu bane daban kai da su duk abu ɗaya ne to shi sa gaba ɗaya Allah ya ce wannan shine abin da kuka taskance li anfusakum domin kawunan ku ba kwa son kowa imura sai wannan to kuma akwai wa'anda su kuma suna nan ainihi watan wa'anda su kuma sun yi nisa su gaba ɗaya matan da yayan ma ba ci dukiyar ba kawai kuma su ma ba za a ci ba to wannan shine karshen bala'i to shi ake kira kulimi mutum da zai zamanto cewar watan waton gabaki ɗaya babu mai cin dukiyarsa ko kuma irin takin da wani abokin mai ke wani kenan ina cewa wai tsudu kudinka daga wuta sai barawo to kaga musiba ta kai kenan kai ma ba za ka ci ba ka ba ci ba matanka ba ci ba sai dai wuta ta ci da karfin tsiya ko barawo shi yi zo ɗauka ba shawara bai yi ba to sai su to wannan kuma shine ainihin hasarar duniya wal akhira mutumin duk da aka wayi gari Allah ya azurta shi shi bai ci ba bai bari na kusa da shi sun ci ba kuma sannan bai sadaka ba bai komai ba to wannan kuma yi asarar duniya da lahira dan duniyar kuɗin da zai ji daɗin su bai ji ba kuma lahira can tun da bai yi abun da ya kamata da su ba za a zame masa aini waton azaba aini waton Allah ce sai a ci gaba da gaya musu fadhuqu ma kuntum taknizun ku ci gaba da ɗanɗanar aini ba da azabar abin da kuka kasance kuna aini watan taskacewa to wannan nan kenan maganar wannan aini abu na dukiya ta tsaya sai Allah ya kuma dawowa kuma wani aƙidar ta kafirai aini watan ta ƙoƙarin su dinka canja abubuwan da Allah ya haramta aini ko kuma abin da ya ce ka ai a lokaci kaza sai su canja su je su yi a lokacin kuma ce bari su ware wa Allah wani lokacin daban ba a canja Allah ibada ba za ka iya cewa ya kamata saboda ranan nan gaskiya tana da zafi idan mun fito a zahar ya kamata mu dawo da asubahi ta dawo a zahar a dinka raka a biyu ita kuma aini wato azahar din temporarily mu dan mayar da ita a dinka yinta da asuba saboda rana ta fi sanyi ba kai wa Allah wannan ba yi duk abin da yanda Allah ya ajiye abu haka za a yi da daɗi ba daɗi haka ake tafiya ku sai zama larabawa akwai tun da daman addinin annabi ibrahim suke kai shine na annabi ismail akwai watanni waɗanda suke masu alfarma tun kafin zuwan manzo Allah sallallahu ba a yin yaƙi a cikinsu to sai ya zamanto cewa su kuma sun zo idan suka ga dama sai su halatta wani ainihin watan yaƙin su zo su yi shi wani kuma ainihi watan lokacin sai ce a wannan watan yanzu mun daga haramcin yana watan gaba a wannan watan za mu ci gaba da yakin mu sai dan muka tsaya da yakin nan abokan gaban mu za su ƙara ƙarfi su shirya su dawo su cutar da mu da haka kawai za a ci gaba da yaki ba za a tare da haramci ba to sai Allah ya ce wannan ba zai yiwu ba ainihi watan shine Allah ya ce inna iddatu shuhur haƙiƙa adadin watanni inda Allah a wajen Allah isna ashara shahara watanni ne goma sha biyu ba za su zama sha uku ba goma sha biyu ne watanni wa'anda Allah ya gamsu da su ake tsara addini a kansu su ne aini waton watanni na wata kamariya ba shamsiya ba mana wannan wanda muke bi ake na aini waton miladiya na turawa wannan shamsiya sunansa wannan daga baya ne kawai ake ca miladiya amma tsofaffin watanni ne tun kafin haihuwa annabi isa alaihi salatu wasallam tun da aka haifi duniya dama akwai tun da aini wato abinda Allah ya ce aini wato inda yadda ta shuru inda Allah hakika adadin watanni a wajen Allah aini wato ihda isna asharaf aini wato shara watanni goma sha biyu ne daga wannan lokaci yau mahalaka Allahu samatu wal arab lalau mahalaka samatu wal arab zalar da Allah halitta sabai da kasa tun da ya halitta sama da kasa wata goma sha biyu ne ba a taba samun canji ba kuma har Allah ya naɗa ƙasarsa wata goma sha biyu za a samu babu yanda za a ƙara babu yanda za a rage sai dai kawai ibadar mu mu me ta dogara da shi ta dogara ne ibadar mu akan watanni aini watan wanda yake fitowa a sama sabida me to shi addinin musulunci addini ne mai sauki baya sa shi akan ilimi mai zurfi haka ba za a ce aini watan a zauna ana neman da ilimin taurari a gano wata ya tsaya ko bai tsaya ba kawai ana sa shi ne ba sai ilimin da kowa zai gane shine na farko wata cewar wanne wata muke ciki to a zo a tsaya a duba sararin samaniya in an ga wata shi kenan sai a ce to wannan muharram ne ko ko safar ne ko rabi awwal ne ko ramadan ne ko ainihin sha'aban ne ko waye wannan za a duba idan bai fito ba to sai a ce to yanzu ya yi nosan sai kenan sai a ce to a ɗauka ya cika kenan ya zama kwana talatin to dole a fara lissafi ɗaya ga wata daga wannan kwanaki talatin din ko da ba a gan shi ba kaga wannan da na binni da na ƙauye da jahili da mai ilimi kowa da kowa zai gane to kuma abin da za mu yi na ibada na sallah shi ma da rana ne shi sa lokacin suke canjawa babu wani sakandamin lokaci wanda za a tsayar kuma duk sallolin da ake tsayar musu da sakandamin lokaci din aini waton ba su wuce kwabi ba zahar da lasar a ce ba za a azhar ba sai karfe biyu za a lasar ba sai karfe hudu su kawai ake wasu kandamin lokaci amma in mutum ya ce da agogo ake sallah to ya mana sakandami a sallar asuba'i da magariba da isha'i Magani. a tsayar musu da lokaci a ce ba za a yi sallar asuba ba sai karfe ainihin watan biyar da rabi in wata rana ba ta ullo maka ba baka yi sallar ba ko kuma a wayi gari a ce dole za a yi sallar na tsayar mata da hudu ba za a iya ba ko a ce magariba a mai da ita karfe shida daidai ba mai yi don wataran za ta faɗi ranar shida saura kwata wataran kuma za ka wayi gari karfe shida ga ranar ga ka ga ta kuru-kuru tana kallon ka kana kallon ta har bakwai ta yi to shi kuma ya za ka yi kenan ba za a shirya agogo ba zai zama shine lokaci wanda za a yi ba saboda kai in kana da mutum nawa ne ba su da agogo nawa ne ba su yi agogo ba kawai da rana ne alfijir ya keto shine alamar kullowar rana ma'ana aini dan dagowar jan da zai na alamar rana shine alfijir to in ya keto na gaskiya na tabbas ranar daga wannan sai dai ci gaba da bullo alfijir asubahi ta yi idan rana ta tsakiyar sararin samaniya da ɗani ɗaya azahar ta yi idan rana idamanto inuwar mutum ta kai tsawonsa da ɗani ɗaya la'asar ta yi idan ƙwanduwar rana ta ɓuya ba ta, ba haske aka ce ba ƙwanduwar rana magariba ta yi idan sauran wannan jajajajen na rana ya ɓata duhun dare alamar duhu ya shigo isha'i ta shi kenan wannan kowa a garin zai iya gani kowa zai iya sani ba bukatar wani abu suna ka duka an gina komai musulunci yana gina shi ne akan kowa da kowa ba akan kawai sai waɗanda za su iya ba shi za yawanci yanzu in ba mu sa'a ba sai mu shiga fagauniya cewa mu zara wai sai saudiya ta ga wata mu gani wannan fagauniya ce wanda ya ce wannan wannan ga muku za a zo wurin ba dai an ce aka za za a zo wurin wallahi za a zo akwai lokacin da za a zo abin ya gagara ai bana Allah ne yayi ba za a zo ba da an zo kun gani kuna da 28 su ga wata 29 to sai mu ga bayanin da za a yi mana ba ka da bayani ko mun taɓa zuwa saudiya wallahi muna da azumi 28 29 mu mun ɗauka su kuma sun ba su ɗauka ba sun ce ba su ga wata ba muna da 28 sai aka ce to jama'a su yi haƙuri muna da 29 su suna da 28 ce to jama'a su yi haƙuri su 'yan ƙasa kenan tunda ina ruwansu da mu baki watan nan kuma karar aka faɗa wannan a talbishin muna ji ganin misira da nigeria ne daidai sai da haka mu ranar da muke ganin bamu gan shi ba lalle watan nan ya fita sabida haka yanzu gashi mun gan shi yau 28 jama'a su sha ruwa bayan sallah su rama daya to ka faɗa haka a nigeria ma ga yadda za ku kare da su muna jiran kowa ce aka yi je duba watansa ba wani wanda ya ce jira wata kasa kawai don takama muna da talabishin muna da social media muna da wani wannan ba shi bane ba a gina shi akan social media ba ba a gina shi akan talabishin ba ba a gina akan satellite ba ba a gina akan telephone ba kowa ce aka yi fita ya duba wata abin da ya gani shi nan ya je ya aiki da kayansa Shi ne musulunci na gaskiya amma wannan abin da muke yi ruɗa mu ne ya kamata in mun ga wata mu yadda mun ga wata in kuma mu gan shi ba mu gan ba amma mu jira wata ƙasa wannan kananan kasashe ne waɗanda yake su daman ba ma musulmin da yawa to da haka shine suke jiran bari wacce kasa ce ta gani amma kawai kasa da daula tinkan kuma sai da na uh, abin da shi shi usman dan fodiyo tun kafin izo shekara dubu muna musulunci kan ma izo ta da jidin an shekara dubu ana yin abu ya ilahi alamina sai mu zauna muna mu ma mu zaman to ka ce kasashen da suke ba ma masallatan arziki ballantana a samu shugabancin da zai duba musu wata su suke jiran wata kasa amma mu jiran wata kasa kuskure ba daidai ba ne abin da ya fi kamata aini ne mu duba wata in an ganci jama'a a faɗa wasu suna ganin cewa ana kurakurai ni har yanzu abu ɗaya ne nake ta tambaya kuma ba zan gushe ina tambaya ba dan Allah wanda ya taɓa sani a garinsu ni dai nan Kano ban taba sani ba in a nan wani ya sani wani ya taba zuwa yana dariya ko ba dariya ya ce wallahi ban ga wata ba na je ne ƙarya na ce na ga wata dan Allah ka an ganshi ni har yau ban ga makaryaci ba duk wanda ya ce ya ga wata iya tsakaninsa da Allah ya gani ne ke zuwa ya faɗa to kuma sai a zo a ce a sai mun kori wani abun mun shiga wani ya kamata mu yi hattara da wannan wala Allah afuwan na tsawaita domin watakil abu ne da ni yana na gaskiya ni ba na son ga mun fita daga tsari mun koma abin da ba samu ba ni na fi son abin da Allah da manzansa suka samu abin da aka ɗora mu akai mu zauna akai kada mu dinka tunanin wani abu wanda yake wa zai iya zuwa mana dami a zuwa gaba to Allah ce aini watan hakika watanni a wajen Allah goma sha biyu ne yau mu halakar samawati wal ard a ranar da ya halicci sammai da kasa min ha arbatun hurum daga su akwai guda hudu wa'annan ainiwatan watannin nan guda hudu masu alfarma ne zulqaida zulhajji muharram da rajab wa'annan watan su watanni ne wa'anda suke watan masu ainihin watan alfarma ba a yaƙi a cikinsu to da ka watan ko musulmi ne ko tun kafin zuwa musulunci ko yanzu yaƙi a wa'annan watannin sai idan ya zama dole kamar abokan gaba sun kawo hari to babu yanda za a dole ya zamanto kun kara ainihi watan kanku da haka shi sa sai Allah ya ce ainihi watan wannan ainihi watanni su ne wannan zalika dinul kayyum wannan shine addini na daidai da haka falata abin nan ta zalimu bala ta zumu an fi yin na an fusa kada ku zalunci kawunan ku akai kawai kar ku zalunci kawunan kar ku zamanto kun zo kuna cewa ainihi watan kuna canja wani wata da wani watan kamar inda zai zo gaba so da haka Allah ya ce to dan haka aini watan wa aini ainil mushrikin ku kuma yaƙi kafirai aini kafatan duk gaba ɗayan kafiri ku qatulu mushrikin ko ku yaƙi mushrikai kafatan duk gaba ɗaya kama yuqatilu nakum kafa kamar yadda suka yaƙa ku gaba ɗaya yanzu an daina kenan wannan yanzu batun a ware banda alil kitab banda kar'a duk wani kafiri in dai ya daga karansa akan musulunci to ka kyale shi ku yake shi wannan to da kenan kage yanzu babu zancen majusawa babu zancen aini watan kiristoci babu zancen yahuda babu zancen masu bautan kuma mai saboda me duka kafirci ya hada su alkufru milla wahida kafirci abu ne duka ko ka ga ya bambanta da wannan da wannan kafuri wannan da wannan suna fada amma in an zo kan musulunci za su haɗa kansu da shi sa Allah ya ce wa qatilul mushrikina kafa ku yaƙi musulmai a shirkai gaba ɗayan su kama yuqatilunakum kafa kamar yanda suka yaƙa ku duk gaba ɗaya kuma ku yaƙe su walamu kuma ku sani annallaha ma'al muttaqin hakika Allah yana tare da masu tsoron Allah ma'ana zai taimake ku in kun ji tsoron Allah kenan ko musulmi amma in ba ku ji tsoron Allah ba to ba zai taimaka muku ba isa idan ya zamanto an ɗora kwamandan yaƙi tun daga manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa sai na umar suka ce ka ji tsoron allah a karan kanka kai kwamanda kai jagoran yaƙi sannan kuma aini ka ji tsoron allah akan waɗannan jama'ar da muka danka ma kar ka zalunce su kar ka cuce su ma'ana kar ka kutsa su cikin abin da yake musiba ne ka ce dan kai ne shugaba su je su yi kaza su je su tafi inda za su hallaka kar ka sanya su a wannan sai dai hallakar ta zo ba da to ba tsammani kuma kar ka wahalar da su kar kuma a zo da ganima ka sace ka ɓoye aini waton kenan in ka ɓoye wannan to za ka zo da wannan wa man ya galul ya tibi ma galla yawmul kiyama duk wanda ije ya guluwi to zai zo da abin da ya sata a ranar tashin alkiyama sai ya zo da shi shi sa wani ya yi yaƙi ya yi kaza sabai suna zaune suka ce kai wannan mutumin kirki ne ai wane kaza wane kaza suna faɗi suka ce ya yi shahada ice yi eh. ice amma kuma yana can na gan shi a cikin wuta yana fama aini da kansa saboda dan wani tuburi ma'ana wani gol kamar kansa da ya sa ta yi boye kaga ta tare da manzo Allah yake yakin fa amma da ya aini waton an yi mar sai da dukiyar nan ta ganima ta waye ta talaka ce ta al'umma ce gabaki daya kullum muna ganin kamar sata dukiya talaka wai ya fi daɗi hoto da yake a nigeria ne aka nuna ko don aka kama barawon zabo ko barawon zakara ko aini wani barawon agogo ko waya sai a yi mata tsiya shi kuma wanda zai wub ya danna biransa ya sace biliyan kaza shi kuma sai a raka shi da jiniya duk inda za shi ana yi ma jiniya ana tsara mu ana game mara to kaga dole ya zamanto mu ɗauka barawon can ba barawo bane barawan da kara ne barawo a a dai wajen musulunci da wajen Allah duk barayi ne kuma har gara barawan zakara wata kilme zakaran kawai cuta amma wanda ya sace kudin asibiti ko ya sace kudin ilimi ko ya sace kudin ainihi waton wani aiki da za a yi na titi an ce ai kwalta mai kyau ya zamanto ka sace kudin kwaltan aka yi wani jigari-jigari ya fashe da wuri taya ta fashe a yi haɗari wallahi azimu sai Allah tambaye ka duk da dai mun ji an masu fatawa ƙarya suke muna faɗa duk wanda ya tabbata mu ga mun faɗa mun ce abin sai an tambaye ka wanda suke cewa wai da shugabanni idan kuka ɗauki mutum kuka ɗora shi akan kujera ka bashi amana a kun fita har ga Allah duk abin da dai Allah ba zai tambaye ku ba a ina a musuluncin mu in shi ne karya kake domin da na umar ai shi ba shi ne gwamnan iraki ba shi ya nada gwamnan iraki don domin halifofi su suke nada gwamnoni amma ke ca ina zan sa kaina ne wallahi in taguwa ta tibe a hanya ta titin iraki na san sai allah ya tambaye ni shi umar bai san musulunci ba kenan sai yanzu ko ka san musulunci ku dinka yaudarar su kuna ɗora su akan keken bera sai ka jane shugabanni fatawa wayan ka ba mutum mukami shi kenan duk tsayar da kai babu ruwanka Allah ba zai tambaye ka kai zai fara tambaya kuma shi ma wanda aka ba mukamin Allah ya tambaye shi so don haka aini waton babu to daka aini watan babu wannan duka wanda ya zamanto ya zo ya yi guluwi ko wani abu to Allah zai kama shi ko ba za ku samu nasara ba ina kuna yaki kuna saba Allah shi sai Allah ce wa alamu ku sani anna Allah ma'al muttaqin hakika Allah yana tare da waɗanda suke ma tsoron Allah sannan sai Allah ce inna man nasiya inna man nasi'u ziyadatun fil kufr يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل In la tanfi roƙi aziɓu, kuma azabar alimarwa ya tabbatar da ƙaunar hanyar, raƙumma ta Wallahu ala kuli shai in ƙadir. to Allah maɗaukakin Sarki ya ce, watanni goma sha biyu su ya sani. kuma daga cikinsu akwai hudu masu alfarma masu daraja ba a yaƙi a cikinsu so ake a ibada a kyautata a zauna lafiya shi ne zulƙida zulhajji muharram shi wannan uku dama a jere suke sai kuma rajab yana can a tsallake shi kuma a gefe guda don haka aini watan to waɗannan aini watanni sai ya zamanto cewar su ainihin watan larabawa mushrikai suna ƙoƙarin halatta waɗannan watanni don bukatunsu shine Allah ce innaman nasihu hakika jinkirtawa da ake yi na wata nasiha shine a ce a dakatar da abu kaza sai zuwa lokaci kaza ma'ana idan suka ɗauko yaƙi suna yi aini cikin muharram to sai suka ga wannan yaƙin suna nema su yi galaba aini waton su me za su yi saboda haka abin da za su yi kai suna yaƙi kamar a cikin aini waton rabi'u sani to sai yakin zai ga ci nasara kuma rajab zai shigo to abinda za su yi kawai ai ba rabi'u sani baka da aini akhir to abinda za su yi kawai sai ce to shi kenan yakin nan yanzu an fasa aini rajab ta wannan shekarar yanzu ba shi bane rajab din mun daga shi za mu kai shi gaba sai a kai wancan wani mutum ne daga bani kinana yake zuwa shi ake sawa ya fada yawanci a cikin kabila ake dako su in yi zo sai ya tsaya a ka'aba gindin ka'aba ce to jama'a ni ne mutumin da idan na faɗa ba a tambaya ta kuma an tambayan ban ba da amsa kuma ni ne mutumin da ba wanda ya isa ya ce an aibata ni duk abin da ne daidai ne to mun soke yaƙi yanzu rajab ba mu yi ba ne za mu yaƙi a cikin rajab sai da aka yanzu za mu je cikin safar murama sai mu haɗa shi kunga sai ya zamanto aini watan zulkida aini watan zulhijja muharram safar kunga duk sun zama abu kenan shi ke naka za a hakura bayan da za a yi to sai Allah ce wannan kuskure ne innama nasu hakika aini jinkirta watan da aka ce kar ai kaza a yi shi kamar mu ne yanzu a ce to zafi ya yawa za a daga aini waton azumin nan daga aini ramadan za a mayar da shi aini watan cikin aini watan da watakil sannan gari ya yi sanyi damuna ta kan kama ba ka da ikon wannan a cikin addinin Allah sai Allah ce to wannan abin da suke na jirkin ta watan nan ziyaratun fil kufur ƙari ne akan kafirci kafirci ne kan kafirci sai da halatta abin da Allah ya haramta to wannan kafirci ne shi ma ma'ana halattawa da haramta haƙƙin Allah ne duk wanda ya zo ya dubi abin da Allah ya haramta ya ce halal ne to wannan aini waton ya kafirta so da haka kafirci ne ba a iya mai da wannan aini waton shi sa ya to ce to wannan abu ne da suke yin su aini waton ƙari ne akan aini waton kafirci da haka aini waton Allah ce yudillu bihi ladina kafaru Allah yana batar da waɗanda suka kafirta da wannan ainihin waton abu ma'ana idan to cewar aini waton kawai kafirci ne da suke zuwa suke daga wani watan su mayar da shi aini watan zuwa ga wani aini watan don haka Allah yana batar da kafirai ne da wannan yace aini watan ya hallu abin nan yahullahu aman sai su halatta shi wata shekara wa yaharrimunahu aman wata shekara kuma sai su haramta bana rajab aini watan haram ne a yaki Badi kuma rajab halal ne aini watan a yaki kaga wannan ba daidai bane ba yanda za a yi zamanto watan iri ɗaya ne suna yi me yasa suke wannan liwatu iddatu ma harrama Allah dan su dinka take mafi yawancin abinda Allah ya zamanto ya haramta ma'ana abin da yake alfarma ce ta Allah dan su dace wai su a wurin su cewa tunda sun hana wannan to bari su daga su kai wancan saboda haka ai dai har yanzu wata hudu ne to hudun dai su ne ne misalin da ne kamar Ramadan ne a shekara so ɗaya ake yi to kawai a ce a ɗauke shi a yi gaba da shi ko baya da shi ai duk dai wata ɗaya ne kwana talatin muka yi ko kwana ashirin da tara to wannan aini watan kuskure ne ba zai yiwu ba ya ce fahillu na ma Allah sai ya zama sun haramta abinda sun halatta abinda Allah ya haramta musu sun yaƙi a cikin wannan aini watan aini watan wannan lokacin yuwaquna iddata ma Allah da wannan suke dacewa aini watan su abinda ran su yake so wajen ainihin watan keta abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta zuyina lahum su'a amaluhum kuma shaydan ya kawata musu shine ma'ana an kawata musu munanan ayyukansu suna ganin wannan daidai ne gani ake an burge ma'ana mutum ya zama ya canja wata doka ta Allah ko ya canja wani tsarin Allah to sai ya dinka ganin ai shi ya burge alhalin wannan ba burgewa ne bane wallahu la yahdil qaumal kafirin hakika Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai ne ma'ana baya sawa su dace su yi abin da zai zamanto shari'a ne kullum in dai ka kafirce wa Allah to Allah zai daɗa batar da kai ne dan zai baka dawa shaidan sai zama shaidan shi ne ka take hannunsa sai je jagorance ka zuwa ga ainihi abin da yake so shi ko shaidan ba abin da yake so gare mu face mu kan gare wa Allah subhanahu wataala to sai Allah kuma shiga ainihin waton kira da kuma jan hankali me ya kai mu in an ce a fito yaƙi ba za a fito ba ma'ana aini waton wannan za a shiga kamar aini waton ana magana kan gazuwa ta tabuk ne yakin da aka yi aini waton na tabuka ma'ana yakin da ya zama cewar an fita ita tabuka ba a yi yakin ba amma dai an fita aini dan a haɗu da rumawa kuma allah bai sa ɗin an haɗu ba saboda haka aini wato ya zama manzala sana mai da, sai dai an fita wannan yakin a tsananin garjin rana ma'ana sannan kuma ga lokacin kuma an samu aini watan ɗan talauci da ɗan fari amma sai ya zama daidai lokacin yakin kuma Allah ya kawo aini watan nunar 'ya'yan itatuwa sai da yawanci 'ya'yan itatuwa za a ga sun fi da rana kamar za a ga su inibi su da ne su mai duk lokacin rana suke yi ba lokaci ne wanda sannan ne za su fito to sai zamanto aini watan ana neman abu ta yakin anki shine Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah malakum idza qila lakum firu me ke tattare da ku me ke damun ku idan an ce ku fito fi sabilillah dan daukar da Allah sakaltum ilal ard sai ya zamanto aini watan kun daskare kun ainihin yi rauni kun ainihin watan liluku ne kun kasa fita me yake damun ku me yake damun ku idan an ce a fito yaki ba kwa zuwa aini watan ku fito yakin nan sai ya zamanto cewar aini watan kun ki fitowa kuna aini watan dandankirin dan ko kuma aini watan kuna labewa ko kuna ba da uzuran ƙarya kamar yace zai zo gaba yace a raditun bil hayatud duniya yanzu kun yadda ne da rayuwar duniya min al akhirah fiye da lahira kun yadda rayuwar duniya ta fita lahira kun yadda da wannan ma'ana aini watan idan dai ba kun yadda rayuwar duniya ita ce mafificiya gare ku ba dangane da lahira ya za a ce ku fito aikin Allah kuma idan mantocewar kun ƙi aini watan fitowa wannan da yawa wa'yansu aini ba su fita ba daman munafukai kuma su kuma suna daɗa daskarar da mutane suna daɗa nuna musu anya ko a fita akwai fanisa akwai kaza akwai kaza da sauransu kuma har sai idamanto wasu daga cikin muminan su ma aini watan sun daskari saboda haka aini watan shi sa Allah ya ce to dan me kun yadda da rayuwar duniya akan lahira ne ma'ana rayuwar duniya akan lahira shine ya damanto ka fifita ka akan lahira to duk waɗanda suka fifita su akan lahira to sai ka ga wani lokacin sun dama kamar yace ainihi watan Abdulaziz bin Marwan yana cikin ainihi watan waɗanda suka zamanto cewa su ma ainihi watan sun zamanto cewar ainihi watan khalifofi ne wanda suka rike kujera ta Amirul Mu'minin sai da idamanto ya zo mutuwa rashin lafiya ta yi masa yawa ma'ana ta kai masa gaya sai yake cewa da yana jin jiki sai ce daga Allah ku kawo min likafani na an gani ta ga ya gwada maka kenan mutum ne wanda yake ina da tunanin lahirar ma ba irin mu yanzu namu bane da ba ba tunanin lahirar yanzu ka san manyan mutanen mu yawanci ba ma sa san su ga likkafani sai hankalin su ya tashi sai da gani suke ballanta na makara za a yi ce da Allah bukaran na masallaci ba a samu nuri a saya ta bane a kullum a ce sai mun gama kara da Allah sai da sai kawai ba ma sa son su ga ainihin tantancen mutuwa ta yanka je na Abuja ka za ta ganin wannan wankan gawa ba kowa ke ba wallahi da an ce a wanke gawa sun dinka gudu kenan wai kar ma mutum ya kusa da ita kamar za ta makale masa to amma shi sai ce a kawo min likafani na a kawo masa likafanin ya duba ya gani sai ya fashe da kuka ya ce ke duniya duk abin da kika da mai yawa in mun lura da shi kankani ne kuma kankanin da kika bamu in mun lura da shi gajere ne ba daɗewa yake yi ba yanzu duniya duk abin da na mallaka a duniya abin da kika rage min wannan Allah wadaranki duniya wanda izama ya dogara da ke yi asarar rayuwa duniya wanda ya fifita ki akan lahira ya asara ya yi ta kuka to kaga wanda yake mulkin duniya kenan ya gane saboda tafiya ta zo dukkan wannan mulkin ya kare saura wannan likafa kaga babu wani abin da za mu da mun dai musulmi ne kai babu ruwan mu duk dukiyarka duk abin da ka mallaka ko kai ka kowa kuɗi aini watan kuɗi a duniyar nan wallahi za mu sayo maka likafani ne kuma za mu sayo maka alawayya ne kawai fari domin ma ma za maka shadda kawai albaziranci aka yi ba wani dalili da za a je a sa maka wata shadda a jikinka babu wannan kenan shine rabanka idan ka zo a cikin dukiyarka shine rabanka amma da za a ɗauki wani mayafi mai kyau mai tsaraja a lullube makara a kai da an zo ana tura ana jan ya za a je yaran suna can a zaro mayafin mayafin da suna son kayansu ba ba za su bar maka ba ba ka taɓa musu da mayafi ba so da haka shi ke don haka gara ka sani cewar me ka kai ainihin ta lahira to shi sai Allah ya ce ainihin ta yanzu ku a razitun bil hayatun duniya kun yadda da rayuwar duniya ne min al fiye da lahira fa ma ul ainihin ta hayatun duniya ita fa rayuwar duniya ba ta zama ba fil akhirati in aka kwatanta ta da lahira illa kalil sai abu ne dan kankani to me yasa kuke gudun kar ku mutu a hanyar Allah me yasa ba za ku fita ko ba dole a ji yaki ya mutu ba yaƙi nawa aka shiga mutane suka shiga suka zo suka fito lafiya mutum nawa ne suka shiga yaƙi irin su Khalid bin Walid suka yi ta yi tsara suka a jikinsu gashi nan ba adadi amma kuma ya mutu yana kuka yana ce yanzu a gado na zan mutu ni da nake so mutu a fajen jihadi so da na Allah ya kaddara saka ba yaƙi ba shi ne mutuwar ba mutuwa aini watan duk inda ta same ka za ta iya ɗauke ka so da kaji sa aini watan yace to kun yadda aini watan ita rayuwar duniya ba wata aba ce illa tanfiru aini ko dai ku fita ko kuma in ba za ku fita ba yu'azzibukum azaban alima wallahi sai Allah ya muku azaba mai radadi wallahi ba zai kyale ku ba addinin Allah yana durkushewa ba kwa tallafa masa ba za ku taimaka masa ya miƙe ba wallahi sai Allah ya muku azaba mai radadi dan me za a ce ku fita ba za ku fita ba to haka in dai an ce a fita ya jihadi mutukar da jagoranci na musulunci to sai an fita amma idan babu wani jagoranci fa kullum muna tuna ta wannan ne sai da kawai wani mutum ya labe a daure kawai ya zauna ya kima rawani ce lokacin jihadi yayi ya hada yan yara ya tashe su ya ce a tafi jihadi wannan gaskiya ba jihadi ba ne. jihadi sai kana da mulki kana da soja kana da yan sanda kana da kurkuku kana da kaza ka mallaki kaza kenan. ma'ana shi ne, manzala salasa alaihi da yake maka bai ce a jihadi ba sai da ya zo Madina tun ranar da ya shigo Madina shi ne shugaba kuma daula ta kafu a Madina ya zama tsare-tsare ya kafu ya zama kowa ya masa muba'a yana bin garin Madina gari ne na musulmi wanda ba musulmi ba din rabadanni ne kaga kenan. kuma duk da hakan ba shi ya fara ba su suka fara mar ba shi fara ba su suka fara masa da yaki to da aka aini watan wannan aini watan shi ya kamata mutane aini watan sani cewa idan aka ce a fito yaki ko kuma aka yi kira a zo a ɗauka addinin Allah za ka iya kaki ka bari aini watan matakiya musulunci kafirai suka danna musuluncin to kana da laifi a wajen Allah don haka aini watan wannan shine inda za mu kwana ko insha Allah saboda an nuna lokaci na Ya kai minti hamsin